yau asabar sha uku ga watan zulkaida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na sha takwas daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin tesirul wahab fi ilaji zahiratul irhab ala da'i sunnati wal kitab tashkhisu da wa wasfi na ma'ali sheikh al-ustaz dr abdulrahman bin abdul aziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوككين sarki ميسا كيا da الخيري idan yan wa basu manta ba har yanzu malam yana mana bayani a ƙarƙashin at-tamhid inda yake bayyana mana ma'anan irhab a tsoron yaren larabci inda malai mana bayani a baya da cewa tsoratarwa ne da kuma firgitarwa inda ya ce wa kada waradat lafzatun rahaba wa mushtaqatuha fisna fisnai ashara mawdi'an fil qur'anil karim lafazin rahaba kad waradat wannan lafazin ya zo da yadda aka yi ishtikakin kalman a waje goma sha biyu a cikin alkur'ani malaka sai ce yin zar za a iya duba al-mu'jam na fiharasul alfazil qur'an al-karim a shafi na 325 to da yake cewa al-qur'an al-karim ce al-karim eh جلها يصدر حول الخوف والرهب من المولى عز شأنه duk inda kaga wannan kalman ta zo ko a cikin alkur'ani mai girma to abin da ake son a gaya maka shine tsoron Allah madaukakin sarki ne da Allah yake bayanin bayi suna ji an fahimci wannan to idan aka ɗauko wannan kalma aka sa ga wasu aka ce suna irhab to suna tsoratarwa da firgitar da jama'a ake son a ci to kalmar irhab kenan kalma ce da yanayi na tsoratarwa da kuma firgitar da jama'a daga ciki akwai qauluhu baraka wa ta'ala faɗin Allah da ya ce ya bani isra'ila ya ku banu isra'ila uzkuru ni'mati an'amtu alaikum ku fatina ni'imata wacce ne maku wa aufu bi ahadi ku cika na? ofi bi ahadikum alkawarin da ne muku nima zan cika wa ya farhabun saboda haka ni za ku ji tsoro ka kalmar irhab ya zo ana nufin me jin tsoro saboda ka fa iyaya farhabun ni ne kadai za ku tsorata ayata 40 cikin suwatul baqara wa qala subhanahu fi saharati fir'aun Allah maɗaukin sarki ya yi magana dangane da masiyartan fir'auna yace saharu a'ayunan nasi ai sun sihirce idanuwan mutane ne wastarhabuhum sukan nemi tsoratar da mutanen ka kalman irhab ya zo amma da ma'anan tsoratarwa rahabu wastarhabuhum suka tsoratar da su aya ta 116 cikin sotul araf ai a hafohun wa ar'abohum sun tsoratar da su suka razanar da su to da tsoro da razani ya haɗu sai rufa ido ya biyo baya sai suka rika ganin sandunan da igiyoyin kamar sun rikide sun zama manyan macizai wa ta'ala allah maɗaukin sarki ce waye da onana ragaban warahaban su bayi na ƙwarai suna bauta mana suna roƙonmu cike da kwaɗayi na abin da ke mu da kuma son mu warahaban da tsoro da firgici suna tsoron mu da tsoron saba mana wa kanu lana aina sun kasance suna masu kankan da kai game da mu aya ta 90 cikin suratul anbiya kun ga wa rahaban rahaba tsoro wa amma qawluhu ta'ala fi suratul anfal amma fadin Allah madaukin sarki a cikin suratul anfal a aya ta 60 da yake cewa wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin ku yi tanadi ku yi tattali ga su makiyanku na gwargwadon abin da kuka iya mallaka min kuwatin na ƙarfi wa min ribatil khayli da kuma tarkakkun dawaki turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum don ku firgita makiya Allah kuma makiyanku fahiyya warida fi ida'il quwwa fi idadil quwwa ita wannan ayan ta zo ne dangane da tattalin karfi wal udda da kayan fada li ikhafatil aduwi al muqtahim domin a tsoratar da maki da zai iya farmakanka ya afko maka walbagi almu'tadi da kuma wanda yake zalunci wanda yake barawo ko ɗan ta'adda wanda yake ƙetare haddin shari'a kan mutane ta ta dawabitu shar'iyya wannan tattalin zai kasance ƙarƙashin tsari ne na shari'a washrutus sahiha al mar'iyya da kuma sharuɗa waɗanda suke na shari'a ne ingantattu da ake kulawa da su da Allah cewa iddu lahum ba fa ana maganan ɗaiɗakun mutane ne zai su tara makamai a gidajensu ba ana maganar hukuma ce a yi tanadin kayan faɗan da maƙi in yi hango to zai tsorata ya ja da baya yanzu misali ƙasan koriya ta arewa duk ƙarfin amerika da ƙawayenta yau suna tsoranta me yasa suke tsoranta suna da kayan fada ne sun isti'idat yanzu kwanakin baya sun gwada wani makami mai linzami mai cin dogon zango da suka ce wannan makamin ba jihar da ba za su iya harba shi a amerika ba suka ce ƙasa da awa ɗaya za su mai da birnin new york toka kuma su amerikawa sun sani wannan ya sa nan da nan suka tura ɗaya daga cikin manya-manyan jiragen ruwan yaƙinsu wanda yake ɗauke da manya-manyan jiragen yaƙi masu balbalin bala'in aman wuta da ɗaukan dakon manyan makamai masu linzami a kan shi wanda suka je suka girke a wannan mashigin kogin koriya domin me domin kada abin da waɗannan koriyawan suke nufin za su yi ɗin su yi kun gano wannan inda sun san ƙarya ne ya ce ku harbo magani din mun yafe muku gwada amma sun auna sun ga lalle zai nan da nan rashi ta fito da ce ba ta jin tsoron makami mai linzami na koriya domin ta tattali makaman da za su iya kakkaɓo shi wannan alama ne daga cikin alamun suna da ya ƙinin makamin zai iya kaiwa kun gano wannan da kyau ku kuma idan aka ce mutum aikin shi karewa shi kuma wannan aikin shi harbuwa zai gaji da karewa fa har ya bar wani ya kai gano wannan yanzu alal misali za su iya shirya kaman guda dubu ɗari su harba su lokaci da shi mai harbewan adadin abin da zai harbe zai harbe akwai wanda Allah ba za a iya harbo shi ba kuma da yawa ma kuma su waɗannan ɗin sun san ana shirye da a masu ba daidai ba kasan dole za su tsara abin da za su tsara kuwa kuma wannan zai sa cin da sun san suna fada da duniya za su shirya makaman kariya su ma ko ina gare su don abin da suke har yau ba su taɓa nuna ma duniya sun kaɗu ko suna jin wani ɗar da ge a cikin zuciyarsu ba me yasa sau da idat na bai ce ala alƙuwatar ramiyu ƙarfi shine iya harbi duk wanda ya bari aka zo aka yi gaba da gaba bai iya ba ai wanda ya iya harbi ya iya kaza to shine yafi kowa karfi me yasa america tafi kowa karfi saboda tafi kowa iya yakin sama daga sama take harbi kuma an kace to su sauko kasan sun ki kai ka hau sama mana <laughs> ban gano wannan da kyau ko kai da ake san ai nasara ka ce a sauko kasa wai a kokowa dalilin dalila kokowa ai ne ka tsaya ka ce karfin soja kake da shi na kasa ko to matsala ya riga ya faru da kai yanzu a duniya karfin da ke da ake tunkaho da shi shine iya yaƙi na ina na sama sojan ƙasa yana samun nasara ne idan sojan sama ya gama mai aikin da zai to shi sojan sama ba zai iya mamaye wuri da ƙarasa waɗanda bai iya kaiwa zuwa gare su ba aikin sojan ƙasa ne haka ne to amma a yau ko rikicin da ake da boko haram yana daga abin da ya sa har yau aka kaza cin galabansu ne ba a da kayan aikin da suka yi aiki ta sama ne kun gano wannan da kyau ko duk wani soja da ke duniyan nan in ya san abin da yake yana ganin jiragen yaƙi sun fara tun karo waje gaban shi zai fara faɗi don ya san samu matsala an gama don sojan sama ba yana harba harsashin bindiga ne irin wanda kike harbawa ba ba ma ba mai zai ta saukarwa kawai da kai da kayan aikinka gaba ɗaya zai niƙe ku kuma suna wannan aikin minti talatin bayan wucewansu sojojin ƙasa za zo da tankokin yaƙi da sauran manyan bindigogi masu aman wuta sannan za su biyo baya waɗannan suna cikin alhini da tsoro da rauni waɗannan za su tattake su waɗancan kuma gaba suke yi suna advance waɗannan na yi haka daga nesa idan an gano cewa ga makiyacin sun kakkafa bindigogin harbo jiragen yaƙi tun daga nan za a auna wajen za a kalle su a gps inda suke za a helin wajen da manyan makami masu linzami ya ji wargazo wajen jirgi ya wuce ko kuma jirgin da kanshi yana da makami masu linzami a cake a jikin shi yana hango su zai cilla tun yana nan zai ragargaza abin da ke kaduna kafin ya je 'yan ƙananan ƙwarin da suka rige kuma ya yayyafa masu bama bamai waɗanda ya ga suna gudu kuma akwai manyan bindigogi dama da hagu zai rika fesa masa harsasai ya wuce sannan sojojin ƙasa su biyo baya duk wanda ake masa wannan yakin ka ba su lokaci ƙanƙani za a gama da su ina 'yan tawaye 'yan tamil tigers ka jin labarin tamil tigers shekara talatin suka yi suna wahalar da kasansu Anyi-anyi abin ya gagara turawa na saida masu da makamai suna ɗore masu gindi suna abin da suka dama aka samu canjin wata sabuwar gwamnati ta ce sun ba su lokaci ana surutu a duniya suka yi biris da abin da ake faɗi suka tada jiragen yaƙi suka dingama ƙauyukansu da inda suke fakewa a cikin dazuka aman wuta sannan manyan tankunan yaƙi da makamai masu linzami su rikabe baya ƙananan satuttuka tamil tagas suka zama tarihi ko maganar su ba ka tamil tagas kuma a duniya su ne 'yan ta'adda na farko na tawaye da ana cewa 'yan tamil za ka ji an firgita da su yadda kaga taiga ɗin haka suke yadda ga damisa na farmaki ta watsa wuri ta banna da harjaji haka suke amma da gwamnati ce ya isa haka bai isa ba to gwamnati ne aka ce ta idaji yanzu irin waɗannan manyan jiragen yaƙi da turawa suke da su irinsu na zamani ya kamata a ce ƙasan nan na da su irinsu in siya za a yi a siya jiragen yaƙi a siya daga rasha a siya daga china a siya daga faransa a siya ga ingila germany a siyo daga duk inda aka san suna da kayan fada na zamani na sama a siyo a ce akalla muna da sababbin jiragen yaƙi guda dubu goma ba sai kaɗan ba isti idadi ne mun gano wannan isti idadi ne yanzu kwanakin baya zaben da aka yi a wancan kasan na afirka da shugaban ya ce ba zai bar shugabancin ba kuntuna da samtin wani baro ya ci naman da sunan kasan gambia ya ce ba zai sauka ba aka yi aka yi da shi ya sauka ya ce ba zai sauka ba a lokacin sojojin najeriya kwaya 200 ne aka dan hada da wasu sojoji aka tura jiragen yakin najeriya kwaya uku suka yawo a babban birnin ƙasan suka yi harjaji suka rika kuwa ƙasa-ƙasa suna rugi suna kururuwan wuta ba farbi suke ba ƙaran injin ne kawai ya firgita kowa sojojin ƙasan kawai aka ce su je fagen ba suka ce sun ki salin alin sojojin ƙasashen waje a bisa jagorancin najeriya suka shigo shugaban ƙasan ya fita sabon shugaba ya dawo ya kawo mulki aka ci gaba shi kenan fa yanzu adamu barau shine shugaban kasan gambia an gama so da ya ga abin da ya fi karfin shi yana da kinin yaƙin ina za su yi mai yaƙin sama za su yi mashi Allah ya ce maka ya fita to a ce muna da irin wannan sannan ana da manyan makamai masu linzami wanda a ko'ina afirka za a iya harba su waɗannan kuma a mallaki ƙalla kamar miliyan ɗari domin kasa ƙari kawai a yi ta cilla su a ƙera nukiliya da babat motocin yaƙi da jiragen yaƙi da komi na yaƙi kasance akwai to a lokacin scientist ɗinmu da sauran waɗanda suke injiniyoyinmu kuma sai a sa su su je su koyo su kware wajen iya kera waɗannan makaman ya zama bindigogi da albarusai da ƙananan bama-bamai a ƙasar da ake kera su har a kai lokacin da za a iya kera jiragen yaƙi waɗannan ya zama muke yin abinmu shi ne abin da allah yake ce ma gwamnati ta yi ba talaka ba in talaka ya nemi makami shi ya zama gwamnati kenan shi ma ya zama za ta yaƙi kenan duk wanda zai mallaki makami sai da izinin hukuma sai an ba shi license sannan ya mallaki makamin da ba zai zama haɗari ga gwamnati ko ga al'ummar society ba sai dai makamin iya kara kanshi shi kadai kun gano wannan da kyau ko domin ana cewa wai musulunci ya cewa ya isti idadi a kashe mutane ba inda musulunci ya ce wannan ayan ana mata fassarar zalunci ne gwamnati ce aka ce ta mallaki wannan don yana daga cikin helikoptocin nan ya kamata a ce duk inda police station yake sa da akalla helicopter guda uku helicopter ɗaya na leken asiri zai rika yawo a duk inda suke kulawa yana ɗaukar hoto yana jiyo sauti yana binciken inda 'yan ta'adda suke helicopter ɗaya shi kuma yana ɗaukan jami'an tsaro na kundin bala ne wanda zai iya sauke su a duk inda rintsin hanya ba zai iya sa su bi ta ƙasa ba zai sauke su ta igiya ko ta lema jirgin yaƙi helicopter ɗaya kuma shi kuma na yaƙi ne wanda idan ya zama za a kai hari na gaugawa na dole to za a cilla wannan jirgin shi kuma zai je kai hari ya gama watsa ma waɗancan wuta sai a sauke waɗannan na lema motoci kuma manya masu silke da ke ɗauke da jami'an tsaron 'yan sanda su kuma sai su biyo baya ba inda wani shegantaka zai fara a ƙasa gaji an ce wai soja ya wallahi 'yan sanda na police station za su murkushe shi kafin 'yan sanda da ke mai mobile police su zo wurin duk hatsaniyar da za ga an sako 'yan sanda na kwantar da tarzoma ko to ya ɓaci ne amma tini civil defense 'yan sanda na police station za su murkushe wannan kun gano wannan da kyau ku wato amma kayan aikin su mutanen nan ba a basu ba kamata duk inda ɗan sanda wanda ke zama a police station yake da ɗan civil defense ya zama yana da rigan kariya daga harsashi kun gano wannan duka ta da hulan kwano da zai sa yana da lafiyayyen takalmi yana da abubuwan da zai sa a hannun shi da ko ina a gabobin jikin shi sannan yana da cikakkun makamai man babban bindiga da wadatattun albarushi kuma sababbi ya da karamar bindiga da yar wuka na tasani yana da ankwa na ɗora mutum yana da tocila na haskawa yana da kaza yana da goron ruwa saboda akwai lokacin da zai shiga kwata ya kwana uku ruwa zai rika dan ɗaya yana kullewa yana boya so da duk waɗannan abubuwa ya kamata istidadi ne na Kur'ani ya ce a yi ko nawa kuka kashe a karkan tsaro da siyan makamai da tattalin lafiyan jami'an tsaron da abincinsu da na iyalansu wannan umarnin Allah ne ba ya asara ba ba wai kaddamar da sojojin ko 'yan sandan jihohi shine zai haifar wa mutane ɗami ido ba wannan yaƙi zai harfar a ƙasar a ƙasa da gaba da fitintunu amma waɗannan jami'an tsaron da muke da su na kusa da mu 'yan sanda na police station da civil defense sun isa fa waɗannan 'yan sanda na kwandar da tarzoma su ta zamansu a bariki da allah ba mu bukatan fitowarsu kun gano wannan da kyau ku waɗannan idan aka kula da su kai kana ganin su sun zo sun wuce kai da kanka zaka sha jinin jikinka ka san akwai bala'i a ƙasa mun gano wannan kaga ɗan sanda ko ɗan civil defense ya wuce a tafiya yana tafiya sai ka ɗauka irin masu tafiyan na a duniyan wata ne kayan aiki cakwas a jikin shi har a samu mashi da wata zundimemiyar takobi ko adda a bayan da in waɗannan sun gagara zai zaro wannan ya aiki da ita sannan a riga koya masa training na taekwondo inda duk in waɗannan sun ƙare ƙarfi ƙarfi ya ci ƙarfi da akwai katon da an bi shi a guje komi ya ƙare. in aka durmushe shi in ya ga lagon wanda ya durmushe shi a ƙarfi shi zai sakan mai nauyi ne fa to shi ma jami'in tsaro yana da training ya ci gaba da sakan mai kulli kawai kama shi ya naɗe shi haka ya kamata akwai wanda ba sai an mai amfani da makami ba ƙarfi za a nuna mai tudu duk waɗannan ya zamanto suna da shi a motocinsu suna da irin waɗannan ƙarafunan da ake zuwa ake dukan ƙofa ya ɓalle lokaci ɗaya ƙarfan na mai nauyin tsiya ya zama suna da wannan ya zama suna da irin wannan allon da suke tarawa a game kamar garkuwa wanda idan aka jefo su da dutse ko aka jefe su da ɗan ƙaramin harsashi wanda bai ta kara karya ba shi ma mai silke ne wanda ba zai kai zuwa gare su ba ti ya zama suna da waɗannan abubuwan saboda kwantar da tarzoma motocinsu da ke watsa ruwan zafi ya zama kullum suna cikin shiri a sa su motoci waɗanda suke harba harsashin roba da duk waɗannan abubuwan kuma ya kasance ko'ina akwai yaba ba wani wanda zai je tara wani daji cewa daga nan wajen nashi ne ma wanda ya sai wuce in kuma ka wuce zai kama ka zai kama da kudin fansa Wala ba zai yi ba za su yi maganin shi to amma an zauna in an dauko wannan ayan sai a ce ai musulmi musulunci ya ce a tana da makamai a kashe mutane haka musulunci ya ce gwamnati ba ka ce ta yi kuma ta ki ta yi daga ran da talaka wannan yan unguwa suka tara makamai wancan yan unguwa suka tara makamai shikenan sun zama ƙasa da ƙasa fa me zai biyo baya yaƙi zai biyo baya mun gane wannan ko me yasa ke ganin tsakanin jami'an tsaron ma aka zauna lafiya don ana da yakinin soja ya fi kowa kayan fada ne inda irin kayan yakin da ke hannun ɗan sanda shi ke hannun soja ko sai an yaki wata rana amma an san iyakan makamin ɗan sanda kenan kun gano wannan da ke shi kuma soja ya san iyakan makamin da yake da shi to kamata in kaga soja ko to zai je kan iyaka ne akwai abin da ya girmama shi ne zai je maganin shi an fahimci wannan da kyau ku abin da ya kamata ya zama ana yi kenan irin waɗannan makaman da ke hannun 'yan sanda yanzu kamata ya amai da su hannun 'yan banga su kuma waɗannan ne masu na zamani ya zama akwai pistol guda biyu da ɗan sanda zai sa ɗaya in ya ciro shi wuta zai fesa maka lahira salamu alaikum ɗaya in ya zaro shi kuma harsashi ne mai lantarki shi zai watsa maka sannan yana da hansar mai lantarki wanda idan yana makale mai laifi ya matso shi zai manna mashi ya matsa abin ya sa mai shokin ya sumar da shi da ya kamata ya zama suna da waɗannan abubuwan tare da su a jikin shi duka shi na abin da fa ya ce wanda maki yana gani zai tsorata sannan lokaci bayan lokaci su rika shigowa cikin gari suna dan motsawa suna iface-iface ana ganinsu to in iska unguwa su ga waɗannan ce kai ashe suna nan fa an fahimci wannan da kyau to wannan da yana daga cikin turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum akwai waɗanda suke su aduwallahi ne addinin Allah suke hari akwai waɗanda ko maƙiyanku ne a lafiyanku maƙiyanku ne a dukiyanku maƙiyanku ne a iyalanku maƙiyanku ne a zaman lafiyanku su ne wanda suke muku sata da sane da wannan wannan in sun san akwai jami'an tsaro 'yan shirin ko ta kwana za ji tsoron waɗannan abubuwan shi abin da allah ya ce a yi jama'a mun fahimci wannan yanzu ya kamata a ce ba politician in ɗin da bai da drum wannan jirgin sama mara matuki wanda yake yawo ko ina can sama yake ba za ka ji karin shi ba ko ba gan shi ba amma yana ganin duk abin da ke faruwa a ko kamar yadda yin nike kallon kaɗin nan kawai yana yawo a ko duk inda wasu shegu suka laɓe a wani lungu ko a wani gida suna shirya wani mugun abu yana nan ya ɗauka ya faɗi location ɗin inda yake da adadinsu da komi da komi yana cikin ɗaukan hoton kawai har an turo 'yan sandan da ke tafi a ƙasa 'yan sandan ne zama sa da akwai kekuna akwai babara, sa da dawaki sa da manyan motoci jifa-jifai da salon-salon masu hoton 'yan sanda da wanda ba su da shi duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce suna da shi akwai 'yan sandan da za a je sa a cikin unguwanni kawai suna zaune ne sai ka ɗauka babu police station nan ko akwai nan kawai sai dai su kyara ma waɗancan cewa sun ga kaza gida kaza ba mu daidai da shi ba kawai sai a turo drum daga sama kawai dauki hoton wajen da abin da ke faruwa a gidan duka sai tura kawai ana kallon kowa da komi duk inda yake sannan a samu musu da wayan da ba a samun matsala wajen sadarwa wajen magana isu isu da magana da duk wanda za su yi magana da shi na sama ne na ƙasa ne na kaza na kaza ne don in suna neman ƙarin jama'a nan da nan za a turo musu mutane za su ƙara masa ƙarfi wannan shi ne abinda ƙur'ani fai ce hukuma ta yi amma an zo ana mu ƙur'ani ƙarya wai an ce wa musulmi su tara kayan fada don su kashe mutane ina ka faɗa kuma wane ne ya faɗa kuma allah ya tsine mai mai ƙarya jama'a mun fahimci wannan yanzu idan jami'an tsarinmu suna da wannan za a samu matsala kuma kenan wannan zai buƙaci cewa ko police station na unguwa ne ana buƙatan fili mai yalwa eh inda za a yi ofisoshinsu inda za a wajen tsara masu laifi irin yadda za a yi tsara wajen waɗanda ake tuhumarsu ba masu laifi ba ne inda za a yi wajen fakin motoci da kayan aikin da sauransu sannan a kowane police station ya zama akwai gidaje na musamman inda akwai 'yan sandan da za su rika aiki kamar yadda jami'an asibiti suke call duty ya zama akwai wanda su suna zaune a wajen ne tattar ana canza su wanda ba sai an je barikin 'yan sanda ba a nan suke kwana saboda jiran kota kwana sannan a fitar da wajen zama na musamman na baki da za su zo gari da ba san kowa ba su rasa inda za su yi ba inda za su je sai police station suna zuwa za a bincike sun an tabbatar da mutanen kirki ne a ba su waje su kwana da safe a sallame su a ce su kara gaba duk wannan abin tsare-tsaren musulunci ce a yi istidad ne amma kuma an ce wa musulunci ya ce wai wai a ta'addanci kuwa ina ya ce a yi oho kuma ku tambayi musulmin ba kun je kun ɗauki ƙur'ani mai fassarar turanci ko jahilai masu zafin kai khawarij su maku fassara na san zuciya kun ce wai wai ne ƙur'ani ko ne abin da ƙur'ani ya ce jama'a don Allah wannan abin da ƙur'ani ya faɗa a cikin wannan ayan daidai ne ko kuskure ne Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu. jama'ar annabi za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum